بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا مختصر سيد البخاري وتو التجريد الصريح fi hadisi jami sahih na al-imam yau insha Allah za mu yi darasi na 48 kuma wannan darasin shine ƙarshe a kitabul wudu wato babin da yake bayani akan alwala za mu tashi inda mala yake cewa an abi musa radiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده ya عوه عوه wasiwaku fi ya ta yatahawwa wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a wani babi da yake babu siwaki wato babin da yake bayani akan aswaki kalman aswak wasu na cewa aswak amma aswak bi kasri sin shine yafi fasaha wannan kalma ta aswak ana faɗanta ga itacen da ake yin aswaki da shi wato itacen da zaka yi dinga gogawa a hakoranka ana ce masa aswaku sannan kuma akan faɗi aswa ko ana nufin yin aswakin wato goga ainihin shi kansa itacin a abin nan a hakoran mutum ko a harshen sa mana dai yin aikin sunansa aswak kuma haka nan itacen aswakin shi ma sunansa aswak ma laysa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah yarda da shi ko abu musa ne ta am abi musa al ash'ari daga abu musa al ash'ari Allah yarda da shi kala yace a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawajattuhu yastannu sai na same shi yana yin aswaki shine ma'anan yastannu ma kuzu min sinni daga haƙora aka ɗauko shi da anna al musawwik saboda mai yin aswaki yumirru siwaka ala sinnihi ko asnani saboda lokacin da ake aswaki kana goga itacen aswaki akan haƙoranka ne shi yasa ya ce mutum yastannu wato na samu manzala ta sama ya stannu yana yin aswaki bi siwakin da wani itace na aswaki yadihi da yake hannunsa wato shi kuma siwak itacen aswakin babu wani nau'i na musamman da za a ce shine kawai ake yin aswaki da shi duk wani itace mai wanke baki mai goge baki ana yin aswaki da shi ba dole sai ka same shi a cikin littafi an faɗi sunansa ba amma wanda yafi kowanne mahimmanci shine arak itacen arak wanda tun zamanin manzo Allah sama ana yin aswaki da shi kuma yanzu haka akwai shi a Madina ana kai da shi a wato kofofin masallatai na Madina in ka zo fita haraba saboda haka aswaki ne mai kyau kuma wanda yake da laushi kuma yafi tsaftacewa saboda haka duk itacen da yafi tsaftace hakoran to kuma yafi muhimmanci saboda dama aswaki an shar'anta shi don a tsaftace baki ne da hakora to sai dai na samu yana yin aswaki da wani itace a hannunsa na aswakin yaqulu yana cewa o wannan o o din wato hikaya ne na sautin shi aswakin lokacin da yake goga shi akan harshensa saboda aswaki ba akan wato haƙora ko ake ba ana goga shi a harshe da bangarori na baki ya tsaftace ko ina. da haka lokacin da yake yi ɗin sai yake fitar da wani sauti kamar mai ƙoƙarin yin amai ya ce ya ji manzon Allah yana yin haka wato sautin shi itacen aswaki ke sa ce wasiwaku fi fihi aswakin yana cikin bakinsa fi fihi ai a cikin bakinsa ka annahu yatahawwa kai ka ce yana yin amai ne ba mai kokarin yin amai lokacin da yake aswakin saboda karan itacen aswakin akan wato ainihin harshen sa a cikin bakinsa wannan hadisin yana nuna mana cewa an shar'anta yin aswaki akan harshe wato aswaki ba sai akan haƙora kawai ba za ka iya goggoge harshen ka da itacen aswaki yasa aswaki kenan ana yi da itace ne mai laushi ba wanda zai dinga yaga maka baki ko dinga fitar maka jini a hakoran gaba kaman itacen arak ina da laushi zaka iya goga shi akan harshenka da da bangarori na bakinka ba abin zaka ji zai tsaftace maka kuma kamar yake tsaftace hakora to amma wani itace kamar yanzu nim haka zai iya dan gurzan harshenka ko ko cikin bakinka da sauransu to ala ayi halin dai aswaki in ya zama mai laushi wato ya fi mahimmanci kuma zai fi wato tsaftacewa ba tare da an ji rauni ba sannan yana nuna mana cewa aswaki yana cikin tsabta ne ba babin gusar da kazanta ba ne domin yana da wuya a samu kazanta a kan harshen mutum bari a ce a goge wani abu na durci ko kazanta a harshensa kaga tsafta ne kawai komi na kai zama fesfes so da ba za ka bari sai bakinka ya fara wari ko haƙoranka sun yi fusa sannan ka fara aswakewa kullum kana yi tsafta kan tsafta ko ba komai zaka dinga ainihin goge bakinka sai zama kullum bakinka face fes haƙoranka da harshenka da sauransu to wannan shine abin da wannan hadisin yake koyarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki kuma a kowane lokaci yana yi domin aswaki tsafta ne sannan hadisi na gaba an huzaifa radiyallahu anhu kala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك وانا حديث شما أكركشن باب السواك أكرويتوش إمام البخاري رويتوش دقى حذيفة اليماني رضي الله عنه ألا يرددش قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذا أساسما يا كسان إذا قام من الليل إن يتاشي دقى إن يتاشي دقى الدري وإذا قام من الليل أي من نومه بالليل in ya tashi daga baccin dire ya fahu yana goge bakinsa bisiwaki da aswaki ya shusu fahu yana goge bakinsa bisiwaki da da yin aswaki to kaga sai ka fahimci wato baki ba famu kawai shine baki ba ko kaga an can an ce waswaku fi fihi aswaki yana cikin fihi bakinsa fawun din nan shine bakin yawon kuma ina nuna jarra ne ka'un wato bamiri nan da aka zo sai aka ce fahu ya shusu fahu saboda haka kenan wani yana daga cikin al-asma'u sitta al-asma'u sitta turfa'u bil wawi wa tunsabu wa tujarru bil ya abunna wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya zaka ce hadha fuhu wannan bakin sa ne ra'aitu fahu naga bakin sa nazartu ila fihi na kalli bakin sa kaga wasiwaku fi fi karkace fi na a cikin sa a bakin sa ake nufi wannan sune asma'u wato asitta wanda ake musu lirabi da wayannan harkoki guda uku warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya imma min al asma' asif min zaka zu in subatan abana wal famu haythul mimu min hubana abun akun hamun kadhaka wahanu fi في هذا الأخير ashharu وفي أبن وتاليه يندرو وقصرها من نفسهن أشهر يجي ابن مالك تريد وجن باكي أسماء الستاتيت والفم حيث الميم منه بانا haka nan famu in ka busar da memu din ka bar fa'un ɗin kawai to shi ma in marfu ne sai fu idan kuma mansubi ne ka fa in kuma majrur ne sai ka fi kana masa lirabi da waɗannan harkoki so da haka ku fi fi ga fi harfu jarri ne to sai aka ce fihi kaga a cikin bakinsa kenan yawun din nan shine alaman jarra din kaga fi majrurun bil ya'i ne li'annahu min al asma'i sitta ko kace min al asma'i al khamsa haka yawon yashusu fahu kaga fa din nan maf'ulun bihi ne mansubun bil alif li'annahu min al asma'i as sitta ina goge bakinsa bis siwaki wato da yin aswaki a riwayan muslim iza qama tahajjud, in ya tashi don tahajjud wato zai sallar dare yakan goge ainihin bakinsa da aswaki kafin ainihin wato yi alwala ya ci gaba da sallarsa wannan hadisi yana nuna mana cewa mustahabbi ne yin aswaki lokacin da mutum ya tashi daga bacci me yasa saboda bakinsa yakan canja zai ji bakinsa ya canja akwai bukatan ya yi aswaki yaji ji bakinsa ya dawo daidai wasu mane suka ce akwai wani tururi da yake fitowa daga hanjinsa ina dukan bakin shi yasa mutai tare daga bacci sai ji bai gane wa bakinsa ba to akwai bukatan ya yi wato ya aswaki wannan kuma ɗaya ne daga cikin wuraren da ake bukatan a yi aswaki wato shi aswaki a kowane lokaci mustahabi ne ana son ya zama kana yin sa amma yakan karfafa a wasu wurare guda shida ko guda bakwai na farko shine lokacin da muke tashi daga bacci saboda wannan hadisi na Hudhaifah al-Yamani wanda yace manzo Allah sallama kana idza qama min al-layl yashusu fahu manzo Allah yakan goge bakin sa ya tashi da daddare biswaki da aswaki to kai ma duk lokacin da ka tashi daga bacci ko na dare ko na rana ka goge bakin ka don shi na daren ya gani saboda haka kenan bacci dai yakan sa a buƙaci yin aswaki mustahabi ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har nan lokacin da bakin kai canja ko ka je na wari ko ka ji baka gane masa ba ya canja saboda wani abinci da kaci ko kuma ka sha wani abu ko kuma ka dade baka yi magana ba don idan mu ce dade bai magana ba nan ma zai ji bakin sa ya canja kila inda zai magana sai a ji yawon sa yana zama kamar wani kumfa kumfa haka to wannan lokacin ana son kai me kai aswaki don zai tsaftace maka ba ainihin bakinka wannan kuma saboda wato wancan hadisin da muka faɗa a baya cewa manzala ta salama ya yi aswaki ne lokacin da ya tashi daga bacci saboda bakinsa ya canja to kai ma duk lokacin da bakinka ya canja sai ka yi aswaki ka goge bakinka haka ake son musulmi ya zama ko yaushe a cikin tsafta ba sai bakinka ya fara wari mutane sun fara magana ka sai za ka yi aswaki ba sannan wuri na uku mutum yakan goge bakinsa lokacin da haƙoransa suka canja wato wani lokacin in mutum ya dade bai wanke su ba ko bai goge ba sai kaga suna yin wani fatsi fatsi jaje jaje haka to mutum akwai bukatan a nan kai aswaki wato wato mustahabin yana karfafa a lokacin da ka suka fara wato canjawa suna neman su zama wani kala ba fari ba saboda aswaki zai tsaftace maka ainihin hakoran ya zama suna kyalli wanda ko da brush kai ba zai maka wannan aikin ba shi yasa babu wani abu mai tsaftace hakori kaman aswaki ba daidai yake da ba wani mai da zaka saya da wani brush ka goge bakin ka ya tsaftace maka kaman aswaki sai dai don zaka je asibiti a sa maka wani chemical a ciccire maka duddocin hakori so da shi aswaki zaka dade kana yi ne kana gogawa kana gogawa da wani abu mai gautsi kaga zai fitar maka shi kuma mai wankewa ne kawai sai akwai abin da ba zai iya fitar maka ba to aswaki yana tsaftace ainihin wato bakin mutum hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda imam Ahmad da Nasa'i suka rawaito ingantaccen hadisi Imam Bukhari ya kawo shi ta'liqan wato ba tare da isnadi ba kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam cewa as-siwaqu lil fami lir lirrabb wato aswaki yana tsarkake bakin mutum kuma yana sa Allah ta'ala yarda da mutum kaga fa'idoji guda biyu zai tsarkake maka bakinka ya tsabtace maka shi kaji ka gane kai abin nan ka ji bakinka da dadi saboda aswakin da kake yi sannan kuma yakan sa Allah ta'ala ya yarda da kai don Allah yana son masu tsafta yana son masu son tsarki saboda haka idan kana aswaki ubangiji subhanahu wataala zai yarda da kai to da wannan wannan hadisin shine zai hana ka ba wa ainihin brush matsayin aswaki kace to ai tunda duk tsaftan ake nufi idan ne brush ma yayi ai tunda dan sa wani mai in goga kuma dutin zai fita sai a ce a'a ai shi aswaki an bashi wata falala ta musamman an ce mardatul lirrab idan ka ce matsaharatul lilfami aswaki yana tsaftace baki lalle zaka iya cewa brush ma yana tsaftacewa to amma da manzala ya yace mardatul lirrab yana yana jawo yardan ubangiji Allah ya yarda da kai in kana aswaki to babu dama kuma wannan falalan ka ba brush ita don alfadailu la tunalu bil qiyas ba a samun falala da qiyasi sai dai in nassi ya zo ya nuna wannan abu ga falalansa saboda kenan ba wani abu da zaka wanke bakinka da shi ya kai aswaki daraja saboda falalan da ubangiji ta'ala ya bashi yakan sa Allah ta'ala ya yarda da mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan haka nan ana buƙatan aswaki a lokacin da ka zo yin alwala kafin ka fara alwala ba wai sai kana cikin alwala in ka zo wurin kurkuran baki ka ɗauko itacen aswaki ka goga ba a kurkuran baki zaman kansa yake yi aswaki ma zaman kansa yake kafin ka fara alwala ka sa itacen aswaki ka goga ka goga ka goge bakinka da abin nan haƙoranka harshenka shikenan sai ka tofar sai ka kurkure bakinka yanzu kuma sai ka fara alwalanka ka fara da wanke hannu kaga in ka zo mahallin kurkure baki da ka sa ruwa ne sai ka kurkura ka ka tofar kawai ba sai ka sa yatsan ba ma don kurkuran baki babu goga wani abu za ka sa ruwa ne ka jijjiga shi cikin bakinka sai ka tofar da shi wannan shine ma'anan yin aswaki a lokacin a lokacin alwala wato kafin ka fara alwala za ka yi aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Abu Hurairah rawaito mana kuma hadisi ne ingantacce na Imam al-Bukhari wanda manzala sun ake cewa lawla an ashqa ala ummati la amartuhum siwaki inda kulli wudu'i ba don kar in tsananta wa ta ba da sai in umurce su da yin aswaki duk lokacin da za su yi alwala wato kowane alwala dole da sai wajabta kenan shi ne abin da yake nufi da umarni da sai ya wajabta cewa duk wanda zai alwala sai ya aswaki amma ba sai sa al'umma sa cikin kunci ko ya takura musu shi yasa bai wajabta musu ba to wannan kuma yana maka muhimmancin yin aswakin lokacin alwala ka wanke bakinka ka goge ka goge ka ka kurkure bakinka sai ka fara alwalanka wannan yana da muhimmanci don manzo Allah ya ce ba don kar ya takura wa al'umma ba da sai wajabta musu wannan hadisi iman Bukhari ya rawaito shi da wannan lafazin wuri na biyu ko kuma wuri na na biyar inda yake karfafa mutum yayi aswaki shine lokacin sallah wato kafin a tada sallah ka zo ka masallaci da dan aswakin ka a jibinka ka goga ka goga ka goga shikenan sai ka shiga sallah wannan shi ma mustahabi ne mai karfi saboda hadisin wato da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli salatin wannan shi lafazin bukhari ba don karna tsananta al'umma ta ba da sai umurce su da yin aswaki tare da kowace sallah lafazin muslim kuma la amartuhum bi siwakin inda kulli salatin haka su abu dawud da ashabu sunan suka da ba don kar in takura al'umma ta ba sai in umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah kenan bayan kayi na alwala ana buƙatan kuma lokacin da zaka yi sallah ka jaddada aswaki musamman ma idan alwalan a zahar ne zaka yi la'asar da ita ko za zaka yi isha da ita kaga baka yi aswaki ba bayan wannan sallan to ana buƙatan ka tsaftace bakinka kafin wato ainihin kai ka shiga sallah to da haka mutum sai ya goge kenan da aswaki kafin ya shiga wato ainihin sallah manzala sun ya ce ba don kada al'ummarsa su takura ba da sai ya wajabta musu yin suwakin a lokacin da mutum zai yi sallah wannan yana nuna maka muhimmancin wato yin aswaki saboda mai sallah yana ganawa ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kamata kai tsafta kai ado a lokacin da zaka gana da Allah shi sa Allah ta'ala ce ya ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli mas ya ku yan adam ku riki adonku ku yi ado lokacin da zaku je kowane masallaci zaka je sallah kai ado kamar lokacin da zaka fita wani taro ko zaka tafi cikin jama'a ka canja suturan ka ya zama kai ado shi sa Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar da ya ga maulansa salim wato bawansa da ya yanta ya fita sallah nafi afwan ba salim ba salim kaninsa ne nafi ya fita masallaci zai tafi sallah kansa ba hula sai ce masa nafi ina zaka je ce zan tafi masallaci ne yace yanzu inda zaka je wani taro ne ka gana da wasu mutane zaka fita a haka baka sa hula ba ko baka sa rawani ba sai ce a'a sai ce wallahu ahqu an yutajammala lahu sai Allah shi ya fi cancanta a masa ado saboda haka kai ado lokacin da zaka tafi masallaci wannan ko shi kina kurakuren wasu wani mutum da asuba ya kaga ya fito da wata jamfa da gajeren wando da jamfa da gajeren wando yana ta takura lokacin da zai ruku'u cinyoyinsa suna kokarin bayyana ko kuma da jallabiya da gajeren wando kaga baka yi ado ba wannan kayan bacci ne kawai da haka kai ado lokacin da zaka zo masallaci wannan bacci kai in ka tashi kuma ka sa riga da wandonka ko mutum ya taho kasuwa ya je kasuwa ya adonsa idan ya dawo gida zai fito masallaci magariba da isha sai cire wannan adon sai taho da wata jallabiya kuma masallaci kaga yanzu kam zai gana da Allah ta'ala ya aje adonsa kuma zai je gana da mutane kuma yayi ado so da haka sai a dinga kula da irin wa'annan abubuwa ne ko sallan asuba ko kowace sallah kai adon ka inda zaka je kasuwa tubabinka da ka je kasuwa da shi ko wurin aikin ka me zai hana ka zo masallaci da shi ba abun da zai hana zaka gana ne da ubangiji subhanahu wataala shi yasa mai Allah ya ce al musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahhaba li dhalik mai sallah yana gana da ubangiji ne saboda haka lalle ya tanadi don ganawa da ubangiji subhanahu wataala saboda haka yanda zaka yi arkin da kai adonka ka tafi wurin aikinka ko kasuwancinka ko wurin taro to haka nan ka zo masallaci ma ka yi sallah a haka saboda Allah ta'ala ya ce a riƙe ado lokacin da za a zo masallaci a zama ana yin ado to haka nan ka yi aswaki ana buƙatan tsafta ya zama bakin ka tsafta don zaka karanta alqur'ani zaka yi zikiri zaka gana da ubangiji ta'ala zaka yi addu'o'i sai zama bakinka akwai tsafta mana bayi da wari lokacin da kake karatun nan mala'iku suna kusa da kai kuma ba sa son wari shi yasa wasu malaman suka ce mustahabbi ne lokacin da zaka karanta alqur'ani kai aswaki na mala'iku suna cutuwa da warin bakin mutum da haka shi yasa in ka ci tafarnuwa ba za ka zo masallaci ba to mutum ya dinga aswaki duk lokacin da zai yi wata ibada muhimmiya sannan wuri na ainihin shida Shi ne mutum ya yi aswaki lokacin da zai shiga gida lokacin da za ka shiga gidanka da ɗan aswakinka a jihunka ka goge bakinka kofar gida sannan sai ka shiga gidanka tsaf tsaf saboda ana buƙatan iyalanka su ganka su ganka fes fes shi yasa manzo Allah ta sama kamar yadda zo a hadisin Aisha Ta tace kana awwala ma yabda'u bihi idza dakhala baitahu aswak manzo Allah ta sama kasance farkon abin da yake farawa da shi in ya shiga gidansa shine aswaki wannan hadisin imam ahmad ya rawaito shi kuma imam muslim ma rawaito a wata riwayan shuraihu ne ya tambaye ta yace ni kan manzala ta sa me yake fara yi in zai shiga gidansa sai ta ce yana fara yin aswaki ne kafin ya shiga gida da haka zai wanke bakinsa ya goge bakinsa sannan sai ya shiga ainihin wato ainihin gidansa saboda haka kai ma haka ake bukata lokacin da zaka shiga gidanka ka zama wato ainihin mai yin tsafta saboda iyalanka su zanka face face ko musamman ma akwai bukatan ka shiga da murmushi da dariya don manzala sa sama haka yake in ya shigo gidansa zai dan yi murmushi da dariya to kaga idan ka akwai dotti ai ba za a ga hakoran ba za su burge ba amma idan ka wanke ka goge sai a ga hakoran suna kelli sai ka kara matsayi a wajen wato ainihin iyalenka to kaga wannan shi ma wani kalubale ne kenan idan zaka je wajen iyalanka ana bukatan ka zama mai ado mai tsafta to ne kuma da ya dawo ko sai sauke rigunanka sai gobe kuma zai fita wurin sana'arsa ko wurin aikinsa ko kasuwa shikenan sai ya wanka kuma ya fita wato ainihin ya fita mai kyau shikenan sai ya fita in ya dawo kuma wurin sa su ba za su ga wannan adon ba sai ya ajiye to wannan kuma galibin mutane haka suke yana da wuya mutum yi ado saboda matarsa to amma Abdullahi bin Abbas yace inni atajammalu limra'ati kama uhibbu an tatajammala Ya yace ni nakan yi wa matata ado kamar yadda nake son matata ta mini don mace takan yi ado don mijinta kawai ya gani ba don kowa ba ta kure dakanta ta yi shafe-shafenta da komai don mijinta ya gani kawai ta burge shi amma yana da wuya namiji kuma ya yi ado saboda me saboda mata ita bayan ado ma ita kwalliya har da kwalliya shafe-shafe don ya gani amma shi kuma yana da wuya ya yi ado don ita sai dai ya ado don ya fita in ta gani shikenan in dai je wani wani taro su sa Abdullahi bin Abba ya ce ni kam ina yi wa matata ado kamar yadda nake son ta mini ado kuma abin da yake abin da zai gaskanta kai azon don ita ne shine in kai ka zauna a gidan ba wai da kai ka fita ba in ka fita kan dama kai don ka fita ne kai ka zauna a gidan ko da ran da zaka wuni a gida ne babu aiki a sabar da ladi sai zama kai azo don ta gani ba wai sai ranan aiki ran da zaka fita aiki zaka yi azo ba na fatan muna fahimta to manzala ta sama haka yake sai ai aswaki yake shiga wajen wajen iyalinsa حديثي نقبا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجل فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما وانا حديث إمام البخاري أروتوشي أو نبابي ديتي باب دفع السواك إلى الأكبر باب ديكي بيان in kai aswaki ka miƙa wa babba wato idan mutum biyu zaka ba aswaki ko uku bayan kayi to ka duba wa yafi girma ka fara bashi in yayi sannan ya ba wa na kasa da shi hadisi daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su da shi da babansa duka yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace arani atasawwaku bisiwaki na ganni ina yin aswaki da aswaki manzala ta sama ne yake faɗa da kansa yace na ganni ina yin aswaki bisiwakin da wani itace na aswaki ai na ya ganshi kenan a cikin bacci ma'ana a mafarki ya ganshi a mafarki yana yin aswaki da itacen aswaki shi yasa zo a wasu riwayoyin kamar riwaya muslim arani fil manami wata riwayar ra'aitu fil manami na ganni a cikin bacci ina yin aswaki mafarki yayi mafarki annaba kuma wahayi ne wato wahayi ne ana nuna masa abin da ya kamata yayi kenan so da haka yana yin aswakin faja'ani rajulani yace sai wasu mutane mutum biyu sai suka zo mini wasu mutum biyu suka zo mini ahaduhuma akbaru min al-akhar ɗayan su ɗayan girma wato ɗaya fi ɗayan shekaru fanawaltu siwaka al-asghara sai na bawa dan karamin wanda fi shekarun al-asghara minhuma wanda yafi kankantan daga cikin su sai na bashi aswakin wato sai duba karamin a ciki sai bashi aswakin yayi ila ya ji tausayin sa ne ko ka rike dan wani dan abinci ka kai ka ba yaro ka bar babba so da haka ya tausaya masa ne sai ba wa yaron aswaki to dai haka faqila li yace sai aka ce mini wa yace masa malaika jibrilu ne sai yace mini kabbir sai aka ce mini kabbir ka girmama mana ka girmama babba mana ka fara da babba ka gabatar da babba yace fa ila al-akhbari minhuma sai na ba da aswakin ko na tunkuɗa aswakin zuwa ga wanda ya fi su girma mala'ika jibril ne zo ya ce masa ka ba wa babban aswaki kamar yadda ya zo ruwan abdullahi bin mubarak ya ce amarani jibrilu an uqaddimal akabira jibrilu ne ya umurce ni yace in gabatar da manya a wata ruwan yace ce an uqaddira na girmama wato shine ka fara da babba kafin wato ainihin wanda yake karami to saboda haka kuma sai ya bawa babban kafin me kafin ainihin wato ya bawa karami wannan kuma saboda a girmama ainihin shi wato mai abin nan babban kenan a nuna matsayinsa a cikin jama'a saboda shi ma yaron ya gane muhimmancin sa ya karrama shi amma in ka fara da karami to yaron kila bai zai gane girman babban ba sai ga kaman yana da wani matsayi ne ka ɗaukaka shi akan wanda yake na sama da shi ibn batal ce fihi taqdimu dhi sinni fi siwaki wa yaltahiqu bihi at-ta'amu wash bin batsa a cikin sharhin sahih bukhari nasa yake cewa wannan hadisi yana ana gabatar da mai shekaru a wajen ba da aswaki wato wanda yake da shekaru da yawa shine babba in ga mutum biyu wannan yafi wannan shekaru kai aswaki kana son zaka ba wani yayi ko kwaɗe ne aswakin sai ka mika wa babban in ya gama shi ma sai mika wa ainihin wato karami to amma yace abun bai takaita akan aswaki ba har abun da ya shafi abunci da abun sha da tafiya da magana wato in ka ci wani abu kamar dibino aka miƙo ma ka ɗauka ko ka ɗauka sai ka miƙa wa babba sai ka miƙa wa babba har a zo kan yaro ko kuma wani abun sha ka sha sai ka ba wa babba sannan sai mai bi masa sai mai bi masa wato shine kafir kafir ko a wurin tafiya idan kuna tafiya jama'a da yawa to babba yayi gaba kananan ya zama suna bi a baya wannan shine ladabi irin na tafiya mutum tafiya da babansa ko yayansa ko ni malaminsa ko ni abokin babansa ko babbansa ya zama yana gaba kai kana bi a baya sai dai idan bai san hanya bane kai kake nuna masa hanya ko hakan ma zai iya yiwa kana bayansa sai ka ce kai dama ko kai hagu to shine girmama na gaba kenan ba za ka wuce gaba kana tafiya yana binka a baya ba sai zama kamar yana taka maka baya ne kuma alhalin kai ne ya kamata ka taka masa baya kamar yadda bahaushe ke cewa haka nan a wajen magana ko ku ne kun zo za ku yi bayani a wurin wani kun kawo wani bayanai za ku yi a wajen wani alƙali ko malami ko wani abu daban ko fatawa za ku yi to idan kun zo ku bari babban ya yi magana sai dai in ya ba da izinin cewa ƙaramin ya yi magana sannan sai ya yi haka manzo Allah sallama yake a majalisinsa idan mutum biyu sun zo kamar da aka kashe musu ƴan uwansu a Khaibar wayisa da Humayisa wato da suka zo wajen manzo Allah sallama sai ƙaramin ya fara yin magana sai manzo Allah ya ce kabbir kabbir ka girmama na gaba da kai ka girmama wato mana ka bari wanka ya fara magana kafin kai magana wa da kani saboda haka kenan babba shi zai fara magana sannan karamin an nemi karin bayani sai sai dai in babban ne yace wani kai bayani saboda kai ka fi shi sanin abun shikenan kai sai kai wannan bayani wannan duk yana daga cikin laduba na girmama na gaba kamar yadda ya zo a hadisin manzo Allah ta sunna alaihi saminna man lan yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana baya tare da mu wanda baya girmama na gaba da shi kuma baya tausayawa na ƙasa da shi wannan shine mu'amala da jama'a na gaba da kai ka girmama shi na kasa kuma ka ji tausayin sa karka zalunce shi karka buge shi karka zage shi karka takura masa na sama kuma ka dinga masa ladabi da biyayya kana girmama shi wannan shine ɗabi'u irin na addinin musulunci to amma wannan bawa babba kafin karami abu wato idan ba a jere ake ba idan ba a jeranta zaman ba wato kawai ana watsi ne kawai wannan yana can wannan yana can wannan ko ka haɗu da jama'a kawai shikenan zaka iya bawa kowa amma in aka zauna aka yi da'ira ko aka jeru aka sa ka a tsakiya kai sai kai amfani da abun to in ka tashi bayarwa na dama da kai zaka bayar ko da shine karami shi yasa al-muhalla yake cewa hadha malan lan yurattibu al-qawm fil julus wa idha wa wannan wannan matikar ba su jeru a wurin zama bane amma wa idza tarattabu fa sunnatu hina idhin taqdimul ayman in ajere suke to sunna shine ka gabatar da na dama kafin na abu. so da haka idan aka zo ana jere a haka ana zaune an sa wani babban mutum a tsakiyar misali an zo an yi da'ira ana kewaye da shi to idan an zo ka kawo wani abun ka bayar za a sha kai ka shigo da abun ko abu ko nono ne ko fura ne ko ruwa ne to idan ka zo ka fara ba babban ba wai a ah, na dama da kai zaka ba babban zaka fara ba don yanzu ne za a fara amfani da wannan abu to shi kuma babban in ya sha to idan zai ba zai ba wa na dama ne sannan sai a zagaya a zagaya har a dawo kan na hagu tunda a jere ake ba zai ba wa karami ba ai ba zai ba wanda yafi kowa girma ba wanda yake dama da shi kawai amma inda a watsi ake wancan yana gefe wannan yana gefe wannan na gefe to idan wannan din ya sha sai a ce to akai wa malam wani ko akai wa wani in ya sha sai a dauka akai wa wani a haka har a dawo kan karami amma in a jere ake to za a fara da dama ne shine al-ayman fa ayman wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Anas bin Malik ya ruwaito yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha nono to da ya sha nono shikenan sai ya ga manzo Allah yana bukatan haka yaje sake dauko wani nono na akuya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya karbi wannan kwanon nono sai ya sha da ya sha shikenan akwai Abubakar a hagun dinsa akwai wani mutumin ƙauye kuma a damansa abubakar yana hagu ga wani arabiyun mutumin ƙauye yana ainihin damansa to da magana ta sama ya sha kaga idan kabbir kabir ne a ba wanda ya fi girma kaga abubakar za a bawa to amma magana sama da ya tashi sai ya bawa wa arabi wato mutumin ƙauye nan tunda shine a damansa yace fa na wal al'arabiya sai ya bawa ainihin shi mutumin ƙauye, sai da ya sha ta kun sannan aka bawa abubakar saboda anan a riga an jeranta zaman wannan na dama wannan wannan na hagu to da ya bawa mutumin kauyen sai kuma manzala ya ce al'aiman fal'aiman dama dama dai abin ya ta tafiya me wato dama dama so da haka lokacin da ake bin dama daman ko ba za ka tsallaka ka je ka dauko kuma na hagu ka bashi ba ko da shine babba so da lokacin sunna kuma shine a dinga bin dama dama wannan kuma tun zamanin jahiliya ma ana irin wannan wani yana cewa sadattil kasa anna umma amrin fa kana al-kasu majraha al-yamina wato in suna riba giya in an ba wannan sai a dinga bin dama dama to shi da aka zo kansa sai ta kauce ita ummu amrin din sai ta kauce ta koma bangaren hagu kuma tana barwa shine yake cewa giyan nan kina ribawa dama dama ake ribawa amma da yake zo kaina kuma sai ka koma bangaren hagu ina ta da wannan abun da ta yi to dai bi dama dama addinin musulunci ya zo da shi ba maganar giya muke yi ba magana nono ko kuma ruwa ko ni abin da za a sha so da haka dama dama in abin a jere ake ko da ko yaro karami ne a a ainihin dama din babba yana bangaren hagu amma in ba a jere ake ba to kabbir kabbir kawai ka bawa babba ka bawa ainihin wato babba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum biyu yana yayi mafarki yana aswaki da suka zo sai mika wa karamin sai aka ce a ka bawa babban dai to kaga wannan duka suna gaban sa ne ba wannan yana daman sa wannan yana hagun din sa ba duk mutane suna gaban ka gaba daya ko suna bayan ka ko suna can gefe kai kuma kana gefe da ka gama sha ko ka gama cin abinci yanzu zaka tashi ne ka je ka kai musu to idan ka je wannan majalisin ka same su ka ba wanda ya fi su girma idan ka bashi ya sha to shi kuma sai ba na daman sa tunda su a jere suke sai ta dinga kewayawa dama dama wannan shine tsari wato ainihin na shari'ar musulunci حديث نقب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم ابتدي على شكك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت وانا حديث إمام البخاري أروى توشو عن باب ديتي باب فضل من بات على الوضوء باب ديك نونا فللا وندي wato yana alwala yanda ya kwana akan alwala kai alwala kafin ka kwanta kai bacci wannan yana da falala kwarai da gaske hadisin daga albarra bin azib radiyallahu anhu anhuma Allah Allah yarda da su gaba ɗayan su qala yace qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ataita mafrajaka in ka zo wurin kwanciyanka sawa'un gado ne ko katifa ko taburma ko a gaya ƙasa haka kawai za ka kwanta wurin kwanciya dai kawai ko ina ne ma fatawabba aka ji sala fatawabba yi alwala aka ji sala irin alwalanka na sallah wato wankewa bibbiyu ko uku uku kar ka yi shi fata fata ka ce ai wannan ba na sallah bane a yi alwalan irin yadda ake alwalan sallah kafin ka kwanta in za ka yi bacci sun mafdaje ala shikkikal aiman sannan ka kwanta a ɓangarenka na dama wannan ne sunnar kwanciya kayi alwala ka kwanta bangaren dama sannan addu'an bacci idan ka kwanta bangaren dama can in ka gaji in za ka juya sai ka juya bangaren hagu in ka gaji kuma sai ka yi rigingine in ka sai gajiya sai ka dawo bangaren dama ka sai gajiya hagu amma ba yadda da yi rubda ciki ba Kun ya zo a hadisi rubda ciki kwanciyan yan shedan ne ko kwanci abana kwanciyan kwanciyan yan wuta ne ko kuma kwanciyan shedan ne saboda haka ba a son mutum ya rubda ciki musulunci baya bukata wannan babu ladabi babu babu kyau irin wannan kwanciyan bai da kyan gani ma kwata kwata bai da kyan gani so da haka za ka kwanta bangaren dama in ka gaji bangaren hagu in ka gaji sai ka yi rigingine kawai a haka za ka dinga jujjuyawa to manzala ta sama ya ce idan ka zo kwanciya ka kwanta bangaren ka na dama kaga da duba guda biyu kenan alwala sannan kwanciya ta bangaren dama sannan sai ga addu'a kuma ta bacci din summa qul yace sannan ka ce Allahumma aslamtu wajhi ilayka ya Allah na miƙa fiska na zuwa gare ka wato na miƙa ragama ta duk inda kake son ka jani dai mu te kwanta ya bacci ka Allah ya ga dama sai ya zarce ta tango sai ta tafi lahira duk inda yayi Allah ya ga dama zai da kai yace to na miƙa fiska na zuwa gare ka mana na miƙa ragama ta zuwa gare ka sai yanda kai da ni wa fawwabtu amri ilayka na maida al'amari na zuwa gare ka Bani da wani abu yanzu sai yanda kai da ni wa ajdatu zahari ilayka na jingina baya na izuwa gare ka ba mutum ya kwanta ba ya tsora bayansa a ƙasa kenan yanzu kan ya sallama wa Allah sai inda Allah yi da shi shine ma'anan na jingina baya na izuwa gare ka ragabatan don kaunan falalanka da ladanka da yardanka wa rahbatan da kuma tsoro wato ainihin tsoro na kada wani abu na sharri ya faru da ni ko a nan duniya ko idan in ka ɗauki raina ilaika izuwa gare ka ragabatan kwaɗayi idai kai zuwa gare ka to kwaɗayin lada zuwa gare ka sannan da rahbatan tsoro na gudu na koma ile kai zuwa gare ka mana ile ka ne na amfani da duka wannan abu guda biyu kana kwaɗayin lada ka mai da al'amarin kai zuwa gare shi kana tsoron azaba ka mai da al'amarin su ka zuwa wato gare shi sai inda Allah ta'ala yi da kai saboda haka in mutum ya kwanta ba sai inda ba sai abin da hali ba saboda haka ka mai da lamarin kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace la malja'a babu mafaka inda mutum zai je ya buya wala manja babu matsira matsirata inda zamu inda mutum zai je ya tsira minka daga azabarka illa ilayka sai dai yake zuwa gare ka to da haka in Allah ya koma ka da masifa ba inda zaka buya ko ka fake ko ka ce zaka tsira zaka tsira masa sai dai ka koma zuwa gare shi la hawla wala quwata illa billah to da haka baka da dabara baka da karfi sai da taimakon Allah ma'ana kenan duk wani bala'i da zai sauka maka ba yadda za ka yi ka gudu ka kauce wa Allah ta'ala sai dai ka koma zuwa gare shi shine zai kare ka shi zai aiko maka da abun amma kuma baka da kariya sai dai ka koma zuwa gare shi sabanin dan adam ina adam ya aiko maka wani cuta ko kuma yana so ya cutar da kai misali mutum yana binka da takobi zai kashe ka ya za ka yi za ka tinkare shi ne in za ka gudu masa sai dai kai ta yin gaba kana gudu kana neman wajen wani kuma wanda zai kare ka daga wannan masifa din daga sharrinsa wanda zai kare ka daga sharrinsa da haka ko ina zaka iya shiga amma dai ba ka juya ka bi shi ba sai dai in kai ma kana da makamin ne zaka iya kare kanka to amma ubangiji ta'ala in ya aiko maka da bala'i ba yadda ka iya sai je ka koma zuwa gare shi ba za ka iya tinkaransa ba ba za ka iya kare kanka ba kuma dole za ka koma zuwa gare shi ne shine zai kare ka to shine ma'anan la malja'a wa la manja minka illa ilayka ba mafaka inda mutum zai je ya kuya babu matsirata inda mutum zai gudu ya tsira daga azabarka sai dai ya koma zuwa gare ka kai ne mafakar kuma kai ne kuma mai tsiratar da shi daga azaban don kai ka aiko ba mai karewa sai Allah subhanahu wataala sai ce Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta ya Allah yi imani da littafinka da ka saukar shine alqur'ani wa nabiyyika allazi arsalta ya Allah nayi imani da annabinka wanda ka aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen addu'a اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت سيكي ونر الدعاء بان كاي أذوذاك كنت تقنقرنك نداما سيكي فإن مت من ليلتك إن دي كي ونن أو باغدا أكو kai alwala ka kwanta ta bangaren ka na dama kai wannan addu'a ta bacci sannan kuma sai ka mutu daga wannan dirin fa in mutta min lailatika in ka mutu daga wannan dirin lokacin daga wannan kwanciyan baka tashi ba fa anta ala alfitrati to kai ka mutu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka mutu akan kyawawan ayyuka za a tashe ka kana mai kyakkyawa aiki sai aljanna za ka tafi kenan saboda ka mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum bai zai yi wasa da irin waɗannan wato ainihin abubuwa ba saboda in ka kwanta nan baka sani ba za ka tashi ko ba za ka tashi ba sannan sai yake masa waje alhunna akhira ma takallamu bihi ka sanya wannan ya zama shine karshen abin da za ka yi magana da shi wato in kai wannan addu'an kar ka sake wata magana kawai kai baccinka ya zama karshen maganan ka addu'ar bacci to in kai haka in ka mutu ka mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayan yace waj'alhunna min akhiri ma takallamu bi ka sanya wa'annan kalmomi na addu'an daga cikin karshe karshen abin da zaka yi magana da su to akwai bambanci tsakanin riwayan guda biyu wannan riwaya na wanda muke karanta a wannan littafin waje alhunna akhira ma takallama bi wannan yana nuna kenan son samu in kai wannan addu'an karka sake wani abu kuma ko da zikiri ne ka rufe kenan amma wacce ruwa take cewa waje alhunna min akhiri ma takallamu bihi ka sanya shi zama shine na ƙarshen abun da kake magana da shi wannan kuma ya nuna bai zai babba matsala don ka ƙara yin wasu zikiri waɗanda suka zo na bacci ko wasu addu'o'in ka ƙara su na bacci in kai haka babu damuwa kamar addu'an abun nan bismika bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fa fasha bima tafazu bihi ibadaka salihin zaka iya karawa da wannan addu'an da makamantan irin waɗannan addu'o'in ba matsala bane amma mun dauki wannan riwayan to duk wata addu'a ta bacci kayi ta wannan ta zama ita ce ƙarshen addu'arka da zaka yi ta bacci daga nan ba za ka yi magana ba saboda kowane kowanne kai babu matsala waja'al hunna akhira ma takallamu bihi takallamu bihi nan asalin sa tatakallamu bihi ne tatakallamu bihi sai aka shafi ya ya abun nan ta'ul mudari sai aka bar wannan tawo din shi kuma dama ko fili amri fili ma bi ne zaka ce takallama takallama kaga akwai tawo din wannan laraba suna yin wannan da yawa sai su shafe wannan tawo din maimakon su zo da ita saboda wata tawon din ta zo irin ta sai su batta kawai a haka su ce takallamu bihi maimakon ta takallamu wato ainihin bi sai ce kala sai ce faradatuha ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na dinga maimaita wannan addu'an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana so ya jarraba haddansa ya rike karatun nan daidai ko bai rike ba sai maimaita addu'an don manzon Allah ya ji cewa yayi daidai ko bai daidai ba sai dinga tahowa yana tafiya yana karantawa a daidai yace hatta balagtu har na isa Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wato tun farko yana ta yin addu'a yana ta yin addu'a har yazo karshen addu'a Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta qultu yace sai nace wa rasulika allazi arsalta anan ya tsaya wa rasulika wato maimakon yace wa nabiyika allazi arsalta yana manzon Allah ya koya masa sai yace Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa rasulika allazi arsalta wato na yi imani da littafinka da ka saukar wa rasulika allazi arsalta da manzonka da ka aiko wato dan aikinka da ka aiko haka ya karanta shi ko manzala sama ya koya masa wa nabiyika allazi arsalta da annabinka da ka aiko kaga akwai dan bambanci a lafuzan duk da cewa ko ka ce nabiyun annabi ko ka ce rasulun manzo duk ɗaya ne duk manzo Allah ta sama nabiyun ne kuma rasulun ne Allah ya ambace shi da nabiyu ya ayyuhan nabiyu ya kuma ce ya ayyuhar rasulu to da haka kowanne ka faɗa ɗaya ne ya nabiyu jahilil kuffar wal munafiqin wa alayhim ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka kaga duk sunansa ne to amma sai manzo Allah ta sama sai yake nuna masa ai lafuza na zikiri ba a canja su yanda suke haka za a faɗe su so da haka wa nabiyyika allazi arsalta karka ce wa rasulika allazi arsalta duk da ma'anan cewa ɗaya ne amma an kace wa allazi arsalta to yafi wato kamar nuna fasaha domin ka canja lafazi ka ce wa nabiyyika da annabinka allazi arsalta wanda ka aiko wato annabinka manzonka kaga ka hada masa sifofi guda biyu don mutum zai iya zama annabi kuma ya zama ba ba manzo ba kamar irin su annabi Dawud kaga ba manzonni bane annabawa ne to in kace wa nabiyyika allazi arsalta da annabinka da ka aiko ya fi fasaha don ka siffanta shi da siffan annabta da kuma manzonci gaba daya sannan kuma zikiri ne ba za ka canja shi ba lafuzan zikiri ba a ba a canja su so da haka manzala sai ya ce masa la kar ka faɗi haka wa nabiyyika allazi arsalta ka ce da annabinka wanda wato ainihin wanda ka aiko to kaga wannan ce nuna mana lafuzan zikiri ba a ruwaito su da ma'ana wato ya halatta a ruwaito hadisi da ma'ana sai ka canja lafuzan ka faɗi wasu lafuza da wanda suke ba da ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma banda wurare guda biyu wuri na farko lafuzan zikiri wato addu'o'i da azkar wanda manzon Allah sama ya koyar duk nau'i na zikiri kowane iri manzon Allah ya koyar da shi ko addu'a ne ko zikiri ne kowane irin abu in dai ana bauta Allah da wannan lafuzan to ba za ka canja su ba yanda manzon Allah ya karantar da su haka za ka dinga yi na biyu kuma ya zama daga ba kar ya zama daga cikin jawami'ul kalimi wato wasu kalmomi da manzo Allah zai faɗa ɗan kaɗan sannan kuma sai su bada ma'ana da yawa kaman kaman qul amantu billahi thumma istaqim wani ya zata mai manzo Allah ya rasulullahi ka ka karantar da ni menene addinin musulunci a kalmomi ɗan kaɗan wanda ba sai na buƙaci wani ƙarin bayani ba yace qul amantu billahi thumma istaqim ba sai na tambayi wani gaba yace ka ce ka imani da Allah sannan ka daidaita to ba wasu kalmomi guda biyu da zaka canja wanda za su bada wannan ma'anan babu su to da in za a yi sharhin amantu billahi kaga abubuwa ne da yawa sun mastaqim istiqama abubuwa ne da yawa to inda zaka canja wasu abu wani abubuwan daban ka kawo wasu lafuzan daban ba za su bada wannan ma'anan ba shi yasa ba a ruwaito hadisi da ma'ana in ya zama yana daga cikin jawami'ul kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomi yan kadan masu bada ma'ana da yawa ko kuma ya zama yana daga cikin alfazul afkar wato lafuza na zikiri shi yasa malamai masu sharhin wannan hadisin so kamar ibnu hajar al-asqalani yace wa fihi anna alfaz al-afkari tawqifiyatun fi ta'yin al-lafz wa taqdir al ibnu hajar al-asqalani cikin fatawul bari yace wannan hadisi yana nuna mana lafuza na zikiri tawqifiya ne me ma'anar tawqifiya baka isa ka kirkiro ba sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kai baka da naka ba za ka zo ka tsara wani zikirinka daban ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya zama kai daidai a'a don ga manzon Allah ya karantar da wani yace wa nabiyyika allazi arsalta shi kuma yace wa rasulika allazi arsalta sai yace masa a'a karka faɗi haka ka ce wa nabiyyika allazi arsalta tare da cewa ma'anan ɗaya ne a sai ba a canja lafuzan zikiri tawqifiya ne yinda manzon Allah ya koyar shi za a koyar wato ba ka yi bautawa Allah ta'ala da wani zikiri sai irin zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al'umma in ka canja lafuzan wannan kana wani abu naka ne daban amma ba irin wanda manzo Allah ta zo da shi addini ba ba irin addini manzon Allah kake yi ba wannan shine na farko na biyu kuma shi zikiri yake tauqifi ne fi taqdiri thawabi wajen kaddara ladansa wato kowane zikiri in kai za a baka lada kaza in kai za a baka lada kaza wannan shi ma ba a yin kiyasi zaka tsaya ne inda hadisi ya tsaya akwai wasu zikiri da manzo Allah ya ce idan mutum za a bashi lada miliyon kamar addu'an shiga kasuwa lada miliyon ko ba ka tsara wata addu'a ka ce ta shiga wato ainihin ma'aikata ba in an yi ta za a samu lada miliyon ba ko ta shiga ko ta shiga abun nan ko na shiga gida ko na shiga masallaci ka dauki wannan ladan ka ba ko idan mutum yayi abun nan eh, la'i hailala guda 100 yana da lada kaza in mutum yayi istighfari kaza yana da lada kaza iyayen da manzala ta ya tsaya akan sa zaka tsaya ba za ka yi wannan ba so da haka kenan shi zikiri yana da abubuwa guda biyu abu na farko ka tsaya inda irin lafuzan da shari'a ta zo da shi karka canja na biyu kuma iya inda aka kaddara lada a ce wanda ya kaza yana da lada kaza ko yana gurgurgudun falala kaza to ka tsaya akan wannan falalan karka kara kada ka je ka ba wani zikiri wata falala daban wanda Allah ta'ala bai faɗe ta ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al-fawda'ilu la tunalu bil qiyas ba samun falala da qiyas to kaga anan in ka dauki wannan to zikirin ka zai zama mai kyau in kuma ka kauce wannan to zikirin bid'a zaka yi to in ka lura galibi in bid'a su ba wai abinda hadisi yazo da shi suke bi ba a suna tsara nasu ne daban to wannan tsarin kuma sai ya jawo musu matsala domin duk yanda ka tsara ai bai zai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yazo da addinin gaba daya Allah ta'ala ya ce a bi shi a bautawa Allah a bisa yanda yazo da shi so da haka lafuza na zikiri duk ya bayyana su idan la ilaha illallah za kai manzo Allah ya tsara in istighfari ya tsara idan tasbihi ne ya tsara in tahmidi da takbiri ne ya tsara idan salati za yi masa ya tsara yanda ake wa manzo Allah sallallahu salati so da haka ya koyar da yanda ake yi to karka zo ka tsara wani naka daban sannan na biyu karka zo ka bawa wani falalan wani ko da manzo Allah ne ya zo da wannan zikirin in bai bashi wannan falalan ba karka ce to ai tunda wancan manzo Allah ya ce za a ba da lada dubu ko lada miliyon ɗaya to wannan ma yana da lada miliyon ɗaya in kai haka kayi shishige wa shari'ar musulunci to ballantana kuma ka haɗa guda biyu ka zo ka tsara naka daban sannan kuma ka zo ka bashi falala wanda ma anzalallahu bi amin sultan Allah bai saukar masa da wani falala ba kwata kwata kai kuma sai ka zo ka bashi falala misali salatin manzala sa sama ya koyar da shi ya faɗi falalansa wanda ya masa guda ɗaya za a bashi me ma Allah ta'ala zai masa guda goma so sai manzo Allah ta sama ya faɗi falalan salatin sa kai kuma sai ka zo ka tsara wani naka daban ba wanda manzo Allah sama ya tsara ba sai ka zo ka bashi falala kuma fiye da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to kaga wannan daga ji ka san kana faɗan son zuciyanka ne kuma duk wanda za ka yi bai zai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so da haka mutane sai su faɗaka a abun da ya shafi wato abun da ya shafi zikiri ka tsaya inda shari'a ta da kai kuma falalan iya wanda ya inganta shi zaka faɗa wanda bai inganta ba zaka faɗa ba ba zaka kirkiro wata falala ka ba wani zikiri daban ba ko ka kirkiro wani zikiri ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba duk da wannan ne yan bid'a suka bata gashi da yawan ibada amma kuma an wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan mutum yana karanta irin jawahirul ma'ani idan suna bayanin irin falalan da ake ba wa salatul fati kaga dai salatul fati babu aya babu hadisi a kansa amma sauran salatukan manzo Allah Ibrahimiya duk akwai to sai a zo salatin nan wani ne tsara shi ya zo da shi sai kuma a zo ana bashi falalan da ma ta fi ta alqur'ani ba ma maganar salatin manzo Allah sallallahu alaihi to don aka na karanta ni dai ina karanta jawarul ma'ani ina ganin irin falalolin da ake bashi wallahi ina da yaqini a zuciya na cewa wahayi shaytan ne wato shedan ne yake yi wa mutane wahayi suke ta faɗan wayannan falololin suke ta fada don abun zai baka mamaki sai hankalin ka ya tashi idan kana dubawa a faɗi wannan a sake faɗan wannan abubuwan da hankali bai zai bai zai kama su ba kamar tun da dama ubangiji ta yace wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in aqatumuhum innakum la mushrikun to da ka dama shedan suna yi wa waliyansu wahayi don wasu abubuwan in ba wahayin shaidan ba dan adam ma bai zai tunanin su ba sana ya rubuta su kamar za ka ga an rubuta su da larabci kuma an cika shafuffuka an yi babban littafi abubuwan da babu aya babu hadisi a cikin su duka wahayin shaidan ne an kirkiro abun sannan kuma zo an bashi falala falalan kanta kirkiro ta akai to kaga idan kana kai kana karanta hujjoji kana karanta wahayin Allah subhanahu wataala alqur'ani da hadisi da zaran kaga wahayin za zaka gane kuma hankalinka zai tashi akan wannan ya akai ne mutum zai ɓata lokacinsa ya ɗauke mutane akan abun da ya tabbata a alƙur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu wanda manzon Allah shi ya shi ya zo da shi ya bashi falala a ɗauke mutum daga wannan sai a zo a tsora shi akan wani abu kuma wanda wani ne wai yayi mafarki yi mafarki aka bashi wannan salatin sannan kuma a zo a bashi falala a fifita shi akan alqur'ani da sauran hadisan manzo Allah ta wasallam da salatin manzon Allah wanda ya koyar da kansa kuma sai mutane su zo su rutsu da wannan kuma inda za a ce duk inda za su yi salati in an ce ayo manzon Allah salati to ba za a yi salatin da manzon Allah ya koyar ba za a yi salatin fatini salatin da wani da baya baya nan yayi mafarkinta aka bashi a mafarki shi za a karanta kai kai dan ka zo kai da ka karanta hadisin manzon Allah sama ka san sunnar manzon Allah in ka zo za ka yi addu'a sai ka karanta salati ibrahimi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد saka cigaba da addu'o'inka amma shi kuma in zai yi to bai zai kawo wannan ba salatul fati zai yi sai salatul fati sai ci gaba da addu'ansa saboda me saboda ya fifita salatul fatin akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wasu falala da aka bayar kaman tatsuniya shi kuma sai ya imani da su kuma za ka yi mamaki ya za a yi mutum ya yadda da wannan ba qur'ani ba ba hadisin manzo Allah ingantacce ba kuma sai ya yadda da wannan falalan kuma sai ya zo duk ya manta da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata almajiransa ɗalibansa duk ya ɗauke su daga wanda ya zo wanda manzon Allah ya zo da shi a tsora ka akan wani ya zo da shi wanda shi ma ya yi imani ba manzon Allah ne ya zo da wannan ba kuma ga wanda manzon Allah ya zo da shi sai ya canja lafuzan ya yi amfani da wannan kuma ya bashi falala fiye da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu wannan akwai rudu a cikinsa kuma mutane akwai abun tausayi za ka ji tausayin mutum da zai rudu da irin waɗannan abubuwan ba tare da ya fahimta ba amma in ka koma qur'ani ka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan abu in ka ganshi sai dai ka tausaya wa inda suke akan sa za ka ji tausayin su kurai da gaske ya akai mutum za a wawushe hankalinsa wani ma za ka samu ya yi karatu daidai gurgudo amma bai gane ba ina tafiya akan irin wannan tsari to kaga wannan hadisi yana nuna mana abinda manzon Allah ya koyar akan sa zaka tsaya kalma ɗaya ba a yi canja ta zikiri ba ka canja sai a gyara maka sannan ba za ka ba da falalawa wani zikirin akan wani ba ko da manzon Allah ne ba wani wani zikiri falala ba za ka ɗauko wannan falala ka ce to wannan zikirin ma yana da shi ba a ƙa'ida ta musulunci to balantana kuma a ƙirƙiro zikirin daban ƙirƙiro shi a kai ba manzo Allah ya zo da shi ba kuma a ƙirƙiro masa falalan har falalan ta zarta na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ina hankali zai yadda da wannan za ka mu ji tsoron Allah mutum ya zama yana neman gaskiya ne ya Allah subhanahu wataala a bisa yaqini a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya sa ya fahimci sunnar manzon Allah sallallahu wallahi abun a masa murna ne ya ji dadin sa irin wannan abubuwan duk ba su samu shiga a wurin sa amma wanda bai fahimci sunna ba yana kan bidiyoyi shi kuma abun tausayi ne sai dai mu shi addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ganar da shi ya gane gaskiya ya gane sunnar manzon Allah ya dawo daga rudun jama'a da wasu falala da za a dinga bashi wanda ba su da hujja kuma su dinga kama kwakwalwansa Allah ta'ala ya seta masa kwakwalwansa ya dawo kan wahayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala karantarwar Allah ta sama wanda kana yin sa ba tare da kana shakka ba baka da yaƙini a cikin farin ciki da yaƙini baka tunanin wani zai kalubalance ka in ya kalubalance ka ma baka da tashin hankali kana da yadda zaka kare kanka ko a lahira Allah ya tsaye da kai zaka kare kanka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da wannan amma wancan kuma baka da yanda zaka yi amma kana tafiya a kansa ubangiji subhanahu wataala ya shirye mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa'annan ɗaliban makaranta ne wa'anda suka rubuta jarabawa kusan wa'anda suka gama nan ne suke suka rubuta tambaya yake cewa malam yanayin ɗaliban makaranta a yanzu suna rubuta jarabawa yawanci da malpractice imana da satan jarabawa suke samu suke cin wannan jarabawa ɗin yaya sakamakon irin wannan jarabawa da suke riƙe da shi sa'annan dalilan da yake sa suke yin wannan satan jarabawa fa malam wasu daga cikin darussan da ake tambayan mu akai fa malam ba taɓa ba karantar da mu a makaranta ba بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wa bada السلام عليكم ورحمة الله sata jaraba dai ba ta halatta haramun ne saboda algush ne domin jaraba shi ne ma'anansa ka amsa da ka wato abinda aka tambaye ka nan ana ganin ka iya shi ne idan ka ci ana tana nuna cewa wannan fefan ko kuma wannan kwas ɗin ka iya kuma za a ɗauke ka aiki a bisa ka iya ne saboda ka a dunkule cewa ba halatta satan jarabawa sannan na biyu kuma su wayannan kwasa-kwasan da ba a karantar da su ba ka tambaya laifin malamai ne saboda haka dole ne malamai su ji tsoron Allah su dinga karantar da ɗalibai shi malami in shi zai tsara tambaya kaga zai iya tambayan iya abin da ya karanta ya karantar amma in syllabus ne ba kai za ka tsara tambaya za ka tsara tambaya ma dole ka karantar da syllabus din gaba daya saboda haka wannan makarantun dole su ji tsoron Allah su ma laifin su ne da ba sa ainihin karantar da ɗaliban dukkanin wannan abun kaga idan an karantar da su in ba su haddace ba ko ba su rike ba wannan sai ya zama laifin su ne amma in ba a karantar da su ba fa to ba laifinsu ne wato ainihin su kaɗai ba kuma wanda ya yi karatu irin wannan din misali yana maganan kila ko karatu ne na daga sakandare ne ake samun wannan matsalan waye ko ne ko shi ake samun wannan damuwan don shine wani wanda bai karantar da kai ba zai tsara maka tambayoyi amma in ka riga ka wuce nan kuma zai zama malamin da ya koya maka karatu shi zai maka tambaya sawon a colleges ne ko kuma a jami'o'i wannan baka da wannan uzurin da zaka kawo ka saboda haka in kai sata a wannan wannan laifin ka ne ba babu laifin malami don zai tambaye ka abin da ya koya maka ne ba abin da bai koya maka ba saboda haka wayannan takardu da ka samu na sakandare ko da da wannan abubuwan ne ka same su sai ka ci gaba da karatun ka in kai diploman ka ga takarda ka wannan bata da matsala ka je kai digiri din ka kai takardan ka wacce bata da ainihin matsala in tsautsai ya sa yi sata din misali a lokacin da kake sakandare bara mu ce ka yadda wannan takaddan ba saboda kana da na gaba za ka iya gyarawa na'am wannan yake cewa saboda ɗinki akan samu mu ɗinka katifu na sojoji kuma a jikin katifun na akwai sunayen Allah sunan Allah a jiki shine ana rubuta nasrun minallahi haka ake rubuta to ya halatta mala in ci gaba da ɗinka waɗannan katifu ba halatta kwanta kan ayar alqur'ani nasrun min Allah ayar rabin aya ce ta alqur'ani nasrun min Allah fatahun qarib ba sunan Allah kuma gashi aya ne baya halatta in ka san za a je a kwanta a haka bai halatta ba wanda ya kama din ka masa nasiha don ana so a yi amfani da wannan yadin sai a je a goggoge a sa wani abu a goggoge wannan aya inda aka rubuta ayoyin sannan sai ka dinka musu in ko ba haka ba ka ce ni kan ba zan iya dinka katifa da sunan Allah a zo ana kwanciya akan wannan sunan Allah ko akan kan ayar alkur'ani ana walakanta ta ba su je gaba kai ba za ka iya ba in ka kaga daga nan ka sa musu shakka in masu shirya ne sai su yadda in ba masu shirya bane kai dai ka iya naka baka taimaka wajen a walakanta alkur'ani ko sunan Allah subhanahu wataala ba wannan take tambaya malam tumbudin yaro kam najasa ne amai ma ba najasa bane sai in ya jirkita daga halin abinci wato lokacin da ya fito gaba ɗaya za ka bara ka ce abinci ba ne to wannan shine malamai suka ce najasa ne amma in yanda ka ce abinci haka ka fito da shi wannan ba najasa ba ne ballantana tumbudi ya tumbudin yaro ya tafi ne bai je can inda ake bukatan ba abin nan ya dawo saboda ka tumbudin yaro ba najasa ba ne yace kalmar ta'ala kalmar ta'ala a cikin gaisuwa na musulunci ya inganta ta'ala kuma gaisuwa oh wai ƙari ƙarin ta'ala to gaskiya duk hadisan ne ba wanda ya ƙara ta'ala din assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ban gan shi ba saboda haka ina ganin a cire ta'ala din duk da cewa Allah din ta'ala ne sai kuma ka faɗe shi a muhallinsa amma ba a wurin sallama ba na'am wannan mai tambaya ce ya halatta kamar yadda na ji kake bayani akan zikiri da tasbihi mutum ya tsara wa kanshi zai yi tasbihi kamar dubu ko ɗari a kowane dare ya halatta amma kar ka ba su wani falala a kan kanka kai ka ya abin da kake so ne za ka ɗauka ni zan yi istighfari ɗari zan iya ɗari biyu zan iya yin subhanallahi ɗari kullum ko zan iya yin la ilaha dubu wannan za ka iya yi magabata suna wannan su ɗauki wani adadi su lizimce shi kamar nafila ne zaka yi ɗaukan wani adadi kai lizimce shi kullum kana yi amma kar ka ɗauki wata falala ka ba wannan adadin in kai haka shine kayi kuskure kuma kar ka canja lafuza na wa'annan zikiri din ya zama su din da kake yi don ka ɗauka kanka wani adadi wanda zaka iya ka kana da ƙarfin kai wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci masu roƙon addu'o'i Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wani bawan Allah wanda ya kawo mana kyautan janareto a nan masallacin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi kuma ya sa ladan a cikin mizanin kyan ayyukansa yau din nan ma da shi muka yi aiki shi wannan generator Allah ya waita mana irin su sannan wannan ya tunatar da muna buƙatan taburmai musamman lokacin tafsiri ya kusa muna da karancin taburmai a nan masallacin saboda sun